insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya cikin suratun nisa daga masallacin juma'a na asd da yake layar babban dodo makera a garin kaduna allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abin da za a karanta da mu kuma allah ya albarkace mu a cikin wa'annan kwanaki malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا نعم الحمد لله حسبك malam ya ce wa minal amana daga cikin amana arriba bi hukumillah yarda da hukuncin Allah wannan ma amana ce wacce Allah zai tambaye ka akai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ka yadda da shi ka miƙa wuya san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya fi ka sanin maslahar kanka fiye da kowa, li'annahu ahadun ahadallah domin wannan alkawari ne da kai tsakaninka da Allah cewa za ka gaskata Allah subhanahu wa ta'ala kuma za ka yi aiki da abin da Allah ya umarce ka da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa iz aka da rabbuka min bani Adama min zuhurihim ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا haka wannan alkawari ne da muka ɗauka tsakaninmu da Allah Allah ya ce a yayin da ya ɗauki alkawari tsakanin shi da 'ya'yan annabi Adam tun lokacin muna kwankwason annabi Adam Allah ya sanya muka yi wa kanmu shaida mu zamo mu ne shaida a kan kanmu Allah ya ce ashe ba shi bane Ubangijin Ubangijinmu muka ce kwarai kai ne Ubangijinmu kuma mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna arabna al'amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula Allah subhanahu wa ta'ala ya bijiro da amana shine inna arabna al'amanata ala samawati wal ardi ya bijiro wa sammai da kasai da duwatsu amana irin na ibadan da muke yi in kayi daidai a baka lada in kayi kuskure a hukunta ka wa'annan halittu na Allah suka ce ba za su iya ba dan adam kuma ya daukar wa kanshi wannan amana mai nauyi Allah subhanahu wata'ala ya ce shi dan adam mai yawan zaluntan kanshi ne kuma dan adam mai yawan wauta ne wannan amana ce a wuyar mu cewa za mu yadda da hukuncin Allah duk abin da Allah ya yi daidai ne duk abin da Allah ya yi shine wanda ya dace mu yi imani da wannan wannan shine ne ma'ana cikin imanin mutum a riba. a daidai kuma wannan gaba kafin na fara karanta ayan na fassara zan yi tambihi akan wata matsala da ta dan fito kafin azumi ta dan yi kamari sannan kuma a cikin azumi na ga an ci gaba da magana a kai matsala ce yanzu take da daɗiyan matsala akan cewa yanzu an fara samu cikin samarinmu an fara samun waɗansu su ba su ma yadda da Allah ba ballantana maganan da muke na cewa ka yadda da hukuncin Allah an fara samu abin da ya bani mamaki daga cikin 'yan uwa akwai wanda ya tagin ɗin na a wani a page na facebook a wannan shafi na ga an yi tagin ɗin suna na sai na je na duba da na duba sai na tarar da an kirgo sunayen yaranmu matasa haihuwan musulmai kusan ma na ce hausawa sai da aka lissafto sunaye bayan sunaye kusan matasa hamsin maza da mata kowanne ga sunan shi idan ka latsa sunan shi za ka koma zuwa pejin shi na facebook ka ga me yake cewa wa'annan matasa da naga an kawo su wurin su hamsin dukkansu suna da'awan cewa ne babu Allah ba ma Allah ma ba su ma yadda wai akwai wani abu sunan shi Allah ba kul ayu shay'in akbaru shahada qulillah ha'a su babu ma wato akbaru shahada mafi girman shaida mafi girman abin da zaka shaida lalle akwai shi babu irin Allah haka Allah ya ce qul ayu shay'in akbaru shahada qulillah babu wani abin da yake akbaru shahada wanda lalle zaka tabbatar kai testifying ka ka hakikance ka sakankance lalle akwai shi babu irin Allah duk abin da kake gani a duniyan nan duk abin da yau zaka tashi da safe ka ga iyalinka ka ga 'ya'yanka in kana da iyaye ka ga iyayenka ka kalli sama ka kalli ƙasa ka kalli bangon ɗakin da ka kwana gabas da yamma kudu da arewa ka fito ka taka ƙasa ka sa takarmi ka sa riga duk abin da kake shaidawa akwai shi wallahi babu ya Allah ayu shay'in akbaru shahada qul Allah shine akbaru shahada amma abin mamaki wa'annan samari ne sun kai su hamsin kowanne in ka latsa sunan shi a jikin facebook sai ga ya kai ga shafin shi in ka karanta ne yake da awa a kai a shafin sai ga yana da awa ne akan ba Allah wai Allah ma ƙarya ne ba amma wato shi wannan gaba ɗaya ma muna ma magana akan a kirawo masu bautan gumaka su bar bautan gumaka su zo su bauta wa Allah shi wannan bai yadda ma a bauta wa komai ba ma a'a a bar waɗannan yahudawa ne su yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a'a shi yana kallon yahudawa ma marasa hankali ne waɗannan nasara ne su yadda a zo a bauta wa Allah ayi imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana ganin su ma sakarkaru ne munan musulmai ne akwai maganganu da ya faɗa masu tsauri waɗanda waɗannan maganganu shin mutunci ne ga al'umman musulman najeriya gaba ɗaya wanda ya kamata hukuma ta hukunta shi idan ana samun irin waɗannan mutane ba a ɗaukan mataki na hukuma a kansu to irin wannan shi yake haifar da abin da ake cewa jungle justice idan aka samu wani matashi abin ya ɓata ne rai sai ka ga ya je ya ɗauki makami ya farme wanda ba na son haka ya auku mun fi so a bar doka a hannun gwamnati gwamnati ita ce take da wuƙa da nama ita ce Allah ya ba ta amanar wanda ya ba daidai ba ta hukunta shi to amma barin waɗannan suna abin da suka ga dama shi ne yake kawo har mutane su ce to su za su ɗauki doka a hannunsu wanda ba daidai ba ne suna yin da'awa na zagin Allah suna da'awa na zagin annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya yi yawa abin ya yi yawa kuma dole zan yi kira ga iyaye a daidai wannan gabar cewa iyaye suna da laifi sosai matuƙa gaya na karanta wani ɗan uwa cikin ɗalibanmu ya yi rubutu a facebook akan wannan maganan na waɗanda suke cewa su ba su yadda ma da akwai allah ba ma sai wata mata ta mai comment take cewa ai laifin malamai ne wai laifin malamai ne kai kaji ikon allah laifin malamai ne don Allah ka faɗa min waye ke jin maganar malamai yanzu me kake so malami ya yi aikin mu kenan kullum idan ka fito da asuba ka ja mutane sallan asuba kuma ka karantar da su sisi ba sa biyan ka ka zo ka ja su sallan azahar ka ja su sallan la'asar ka ja su sallan magariba in an yi magariba ka zauna ka karantar da su in an kira isha ka tashi ka ja su sallar isha'i sannan an samu wani ya fanɗare ya ce ba Allah wai laifin malamai ne wannan al'amari yana to wai in dai gaskiya ne tsakani da Allah a ce laifin iyayensu ne mana shikenan malami shi ya kawo ka duniya mahaifinka da mahaifiyarka su suka kawo ka duniya su suka haife ka idan da akwai wanda zaka fara za a fara tuhuma a ce yara sun lalace kar a ce laifin malamai a ce laifin iyayensu in ma an samu waɗansu malamai waɗanda suke lalatattu to sai a tambayi iyayen me yasa suka kai 'ya'yansu wurin malaman da basu dace ba amma ba dai ka dai ce malamai ba a'a su iyayen kai wai shari'a ta ce dole sai ka koya malami ɗanka abin da fa Allah ya dora ma kai kai zaka karantar da ɗanka idan ka kasa ne sannan zaka ɗauka ka kaiwa wani ya karantar ma kasa wannan yana iya yiwuwa saboda jahilcinka kai jahili ne ba za ka iya karantar da shi ba kasa wannan yana iya tasowa saboda rashin lokacinka kana can kana neman abin duniya a'a kasa wannan yana iya kasancewa saboda yaran suna bukatan su ga sabon idanu wanda zai faɗa musu sabon abin da za su fi riƙewa fiye da kai da suke gani kullum kullum wayannan abubuwa guda uku shi yake sanyawa har a ɗauki ɗa a kai shi karatu wurin malami ya koyi addini ko dai kai uban baka da karatun addini da za ka karantar da shi ko kuma baka da lokaci kana da ilimin amma baka da lokaci ko kuma kana da ilimin amma kana buƙatar ɗan naka ya dinga ganin sabon fuska da sabon malami da sabuwar murya kullum yana jaddada ilimin yana samun shi daga wurare daban-daban yana samun tunani da fikira ta mutane daban-daban me malami zai yi da ya wuce abin da yake yi din na karantarwa da yin wa'azi iyaye kuma fa iyaye ya kamata ya zama wajibin su kula su san me 'ya'yan suke yi tun da ɗanka ya taso ka tabbatar ka bashi ilimin addini ya ƙoshi idan bai koshi da ilimin addini ba wallahi akwai matsala yana gama sakandare ka tura shi jami'a to yawanci daga jami'a ne ake koyon irin waɗannan aƙidu na banza daga jami'a ne yaro yake fara koyon ya rabu da Allah daga jami'a ne yarinya take fara koyon lalacewa duka daga shiga jami'a ne ka ba ɗanka ilimin addini ya ci ya ƙoshi da addini tukunna da tarbiyya sannan tukunna ka tura shi inda zai je ya gamu da mutane iri-iri masu addinai daban-daban masu tarbiyya daban-daban wani an sa shi a jami'an nan Allah kaɗai san irin lalace wanda ake a gidansu da wannan lalatar zai zo jami'a saboda haka iyaye ku sa ido ku tabbatar ‘ya'yanku kun riga kun jiƙa su kun ƙosar da su da tsoron Allah da ilimin addini ɗanka ya iya karatun ƙur'ani ya iya karanta hadisi da fiƙihu ya kai shekara goma sha bakwai zai shiga jami'a ya zamana shekara goma sha bakwai ɗin nan duk inda aka tsaye da shi zai iya jan sallah amma ka kai yaro jami'a in ka buɗe mai ƙur'ani ka ce biya bai iya ba me aka yi kenan hakikanin gaskiya jama'a muna da matsala babba kuma sai mun tsaya wannan al'amari mun yi maganin wannan al'amari yadda Allah ya ce ta hanyar mu fara tarbiyya daga gida mu karantar da 'ya'yanmu yadda ya dace mu tarbiyyantar da su tarbiyya irin ta addinin musulunci da ilimi irin na addinin musulunci kai uba in ɗanka bai karatun addini ba Allah ba zai tambayi malam malam me yasa ɗan gidan malam wane ko ɗan gidan a dagaciwa ne ko ɗan gidan mai anguwawa ne ko ɗan gidan alhajiwa ne me yasa bai karatu ba Allah ba zai tambayi malam me yasa ɗan gidan wane bai karatu ba amma Allah zai tambaye ka kai uba kai Allah zai tambaya me yasa da ka kawo ɗannan duniya ka haife shi me yasa baka karantar da shi addinin Allah ba shi malam fa abin da za a tambaye shi malam kayi karatu eh kayi wa'azi eh ne wa'azi ka karantar da mutane na zauna masallaci ina ta da'awa in na fito kan titi na ga wani ba daidai ba zan yi wa'azi zan je can unguwan masallacin su na juma'a na yi muhadara ne lakca na sa darasi a can unguwan na sa wani darasin a can unguwan kayi naka shikenan malam ka sauke naka amma kowane uba sai Allah ya tambaye shi me yasa ɗanka ya shiga jami'a bai iya fatiha daidai ba ya aka yi ɗanka ya balaga bai iya amma zuwa nasi ba ya aka yi ɗanka ya balaga idan ka tsare shi ka ce farillan wankan janaba guda nawa ne bai sani ba ya aka yi yakka ta balaga ba ta iya wankan janaba ta san hukunce hukuncen haila ba ranan Allah zai tsaye da kai za ta yi bayani sai mun yi maganin wannan abu ‘ya'yanmu suna shiga jami'o'i ana raba su da imani kuma laifinmu ne ba laifin gwamnati a ciki ba laifin jami'a don Allah bai ba gwamnati ɗanka ba bai ba jami'a ɗanka ba kai Allah ya ba akwai wani na gani wani bidiyo da yake yawo a social media shi ma wani mutum ne mai barkwanci bahaushe ne ɗan najeriya ne ya faɗi wata magana mai ta da hankali matuƙa gaya bahaushe ne ɗan najeriya ya ce sunan shi haruna kuma ya yi bayani akan malamai su janyo hankalin mutane ya ce yana zaune a ƙasar germany ya ce waɗansu sun kira shi sun ce ya zo ya shiga wannan aƙidar tasu ta zagin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da cin mutuncin annabi suka ce duk abin da yake so za su ne za su ba shi gida a Abuja saboda haka wani tafiya wata tafiya ce wacce ake sarin ɗinta duk wani wanda suka ga yana dan haskakawa yana da jama'a yana da followers za a iya kashe ko nawa ne a kan shi a siye shi za ka iya ganin wani ya shiga wannan aƙidan na ba Allah na zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce nawa aka bashi ya ce wallahi ba a bashi ko sisi ba haka ne kuma ba a bashin ba amma ka sani da akwai waɗansu mutane figos ne waɗanda ko nawa za a kashe musu za a kashe musu domin su koma wannan aƙida domin komawan suna da followers wannan bawan Allah wasan barkwanci yake yace kar a ganshi yana barkwanci shi fa musulmi ne kuma duk inda ya je a cikin turai aka tambaye shi sunan shi zai ce sunan shi Haruna addinin shi zai ce addinin shi musulunci kuma ya ce a ja hankalin iyaye ana amfani da dukiya domin a ɗauke yara matasa a sanya su wannan aƙida na zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da cin mutuncin addini iyaye su sani kana zaune da ɗanka kana zaune da Ba baka sani ba wani shaki ya siye ta ko ya siye shi a social media ya mai da shi tantirin arni Allah ya mana maganin abin iyaye a sa ido matuƙa a kan 'ya'ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani aminu a Allah ku yi ɗa'a ga Allah ku zama masu biyayya ga Allah wa a rasul ku zama masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri ailwula minkum ku zama masu biyayya ga shugabanni idza kun bi ta'ati wa rasulihi idan shugabanni suka yi muku umarni ku bi Allah ku bi manzo to ku yi musu biyayya in aka ce ka ji kalmar ta ce ku yi da'a ga Allah karara atiullaha ku yi da'a ga Allah idan aka ce wa atiur rasul ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ita ma an kawo kalman wa atiu amma sai Allah ya ce wa ulil amri minkum kaga bai ce wa ati'u ulil amri minkum ba ya ce ni ati'u Allah kalman ati'u tana nan ma'ana duk inda ka ji Allah ya ce to ka bi wa rasula duk inda ka ji annabi ya ce karka ce to wannan hadisin ina ya zo a aya ko ina ya zo a ƙur'ani ai wannan hadisin ma'ana waɗanda ba su imani da hadisin annabi ba sai su tabbatar da mutane su kawo ayoyin da ba magana akan hadisi ake ba sai su kafa dalili fa bi ayi hadisin ba da huyu yu'minun sai su ce to da wani hadisi za ka yi imani bayan ba akan hadisi ana ma'a ake magana ba ana magana ne akan tashin alkiyama duk wani hadisi da ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa to da kai yake ka yi ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce to wa ulil amri minkum bai ce wa ati'u ulil amri minkum ba wa ulil amri yace ku yi da'a ga shugabanni to kaga wannan ya nuna cewa da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine asali da'a ga shugabanni yana bin da'a ga Allah da annabi ne da haka idan shugabanni suka yi umarni da abin da ya dace da umarnin Allah da annabi kaga za a yi musu da'a idan suka yi umarni da abin da ya saba wa umarnin Allah da annabi kaga ba za a yi musu da'a ba kenan kenan da'a ga shugabanni yana biya ne yana ƙarƙashin da'a ne ga Allah da annabi kuma malamai suka ce ulul amri a nan wurin shugabanni mutane biyu ne shugabanni al'ulama'u wal umara'u malamai da sarakuna ko masu mulki wa'annan guda biyu din su ne shugabanni da malamai da kuma masu ilimi masu karantarwa wa'annan su ne shugabanni wannan fahimta ta malaman musulunci a kanta ne bature ya ɗauka shi kuma ya fahimci cewa eh ai da akwai abin da ake cewa three arms of government gwamnati gabaki daya karfinta yana wuri uku ne ma'ana executive masu zartarwa su ne al'umara din sai kuma legislative masu yin dokoki to kaga malamai su suke su suka san dokan Allah su za su ce abu kaza ga hukuncin shi su za su ce ya halatta ko ya haramta sai kuma a jibishiyari wato waɗanda suke yin hukunci kaga su ma malamai ne su ne suka san cewa ga hukuncin Allah kuma ga yadda za a zartar da hukuncin akan wanda ya yi laifi ko kuma idan mutane suna saɓani akan abu kaga kenan a ɓangaren ma jagorancin malamai sun kwashe rabo mafi ƙarfi su suke da rabon legislature ma'ana tsara dokokin kuma su suke da rabon judiciary su za su zauna kuma su hukunci da dokokin su waɗannan shugabanni kuma masu mulki su karfafa musu gwiwa domin a tsaye da adalci a bayan ƙasa shi yasa malamai suka ce wa ulul amri minkum al ulama'u wal umara'u malamai da kuma shugabanni to Allah ya ce ai musu biyayya a ƙarƙashin bin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tanaza'tum kenan idan kuka yi sabani fi shai'in a wani abu duk abin da aka a kai farudduhu ila Allah kuma da shi wa Allah ai ala kitabihi ku auna shi kan littafin Allah war rasul kuma da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muddata hayatihi tsawon rayuwar shi wa ba'dahu ila sunnatihi bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kau to a duba tsarin rayuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam wato sunna shi yasa malam yace ila sunnatihi shi yasa zaka ji malamai sun ce alkitabu was sunna ka taba ji malamai sun ce alkitabu wal hadisu sai dai a ce alkitabu was sunna sai dai ka an ce ahalus sunna wal jama'a ba ahalul hadisi wal jama'a ake cewa ba saboda duk wata sunna to ingantacciya ce kuma duk sunna tana nan dole ne ka zama ahalus sunna ka rike ta ba za ka taɓa ji an ce sunna da'ifiya ba ko a ce sunna maudu'iya ko a ce sunna munkara babu wannan sai dai ka ji an ce hadisi da'ifi ko hadisi maudu'i ko hadisi munkari ko shazi ko mu'allal ko makamancin haka saboda haka kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana ya ɗaura mu akan abin da za mu iya fahimta cikin sauƙi mu koma zuwa ga farudduhu ilallahi mu koma ga Allah war rasuli mu koma ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sannan yana da rai mu tafi wurin shi yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da rai ga alqur'ani ga hadisi ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yadda ya aiwatar da ƙur'anin da hadisin ya mai da shi a aikace ya zama hukunci wanda yake nunanne ya nuna ita sunna hukunci ne nunanne ko hukunci ne ma'ana sunna a nunanniyar hukunci kenan an riga an gama komai ya riga ya tabbata shi yasa sai ka ji an ce al-imam malik imamun fi sunna wa imamun filhadis, hadith kaza an ce al imamul auzai imamun fi sunna wa laysa bi imamin fil hadith kaza an ce al-imam sauri imamun filhadis hadith wa laysa bi imamin fis sunna ko al-imam ibn uyayna imamun filhadis hadith wa laysa bi imamin fis sunna haka za ka gani malamai suna bambanta tsakanin sunna ɗin da hadis ma'ana mu koma zuwa ga sunna sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rayuwa da yadda sahabban annabi suka ruwaito wannan rayuwan suka ƙara mana bayani a kanta suka fahimce ta suka yi aiki da ita da tabi'ai suka zo suka koya wurin sahabbai ɗin suka ruwaito mana to wannan sai a ce hukunci ya nuna idan aka samu fahimta ga yadda sahabbai da tabi'ai suka yi aiki salafus salih to kai baka da ta cewa wannan shine sunna Kar ka kawo magana a ce maka wannan maganan da kai abubakar ba haka ya fahimta ba umar ba haka ya fahimta ba usmanu ba haka ya fahimta ba aliyu ba haka ya fahimta ka ce kai ina ruwanka kai ka samu hadisi a'a to eh bai riga ya zama sunna ba kenan sunna shine hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi aikace ya nuna wa sahabbai yadda za a yi sahabbai suka fahimta as salafu salih suka fahimta amma in dai zaka je ka dauko abu kai ka fahimta da kanka wanda la'alla ma kuma da'ifi ne ma ka ce kuma duk wanda baya yi baya san Allah da annabi ka dinga kallon mutane a matsayin makiya Allah alhali kai kai ne makiyin sunna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga sunnan ma'aiki ai ikshifu alaihi huma, in kun samu saɓani, ku nemi yayewan wannan saɓani daga hukuncin Allah daga alkitabu wa sunna in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah da rana ta ƙarshe to ku koma zuwa ga alkitabu wa sunna zalika ar-raddu ilaihima mai da al'amari zuwa ga alkitabu sunna khairun shi ya fiye muku alkhairi lakum min tanazui daga ci gaba da jayayya wal qawli bil ku dinga fadin ra'ayinku wa ahsanu ta'wilan wannan shine yafi kyawun fassara ma'alan shine mafi kyawun makoma wa aqibatan shine mafi kyawun karshe wa min al-kufri wannan fiye muku ainihin kafirci na'am yace ma'alan wa aqiba shine mafi kyawun karshe mafi kyawun aqiba sai sabuwar magana malam yace wa min al-kufri yana daga cikin kafirci Adamu, riba bi hukumillah rashin yarda da hukuncin Allah Allah ya yanke hukunci kai kuma ka ce kana ganin wai ba haka ba rashin yarda da hukuncin Allah shi ma wannan kafirci ne qala ta'ala Allah ta'ala yace alam tara ila alladhina yaz'umun alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik وما أنزل من قبلك يريدون أن حاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الله سبحانه وتعالى yake bayani akan rashin yarda da hukuncin Allah shi ma kafirci ne rashin yarda da hukuncin Allah shi ma kafirci ne kamar yadda Allah ya mana bayani cewa daga cikin amana ka yarda da hukuncin Allah amana ce to idan kuma ka ki yarda da hukuncin Allah ka ci amanan Allah ka ci amanan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ga abinda da Allah yake so ka ce kai da Allah bar wannan magana a'udhu billah ka ci amanar Allah ka ci amanar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce alam tara ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ashe baka gani ba ko baka dubi ba ilal ladina mu. ga waɗanda su suke rayawa rayawa suke yi annahum amanu wai sun yi imani bima unzila Ilaika da abinda aka saukar maka wa ma unzila min suke cewa sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka a taura da injila amma kuma yuriduna an mu ila tagut suna so su kai hukunci zuwa ga dagutu bayan gashi suna cewa fa sun yi imani da Allah da Annabi amma kuma in za a yi hukunci sai su ce a kai hukunci zuwa ga dagutu menene ake nufi da dagutu Mala Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kanshi Allah ya amfane mu da ilimin da ya bari ya ce dagutu shine al-kasirut wanda yake da yawan ɗagawa da kangarewa huwal kahin a wancan lokaci na zamanin jahiliya shine bokayensu na jahiliya a zamanin jahiliya idan wani saɓani ya taso sai a ce to akwai boka a cikin ƙabila kaza a tafurin wannan bokan shine zai faɗa mana menene hukunci haka suke lokacin jahiliya sai a tashi a yi ayari sai a tafi wurin boka sai a je a ce to wane ya faɗa da wane ko wane ya kaza ko wane ya fasa wane kai ko wane ya cire wane haƙori ko wane ya yi kaza sai a ce to boka me ya hukunci shi kuma bokan sai ya ce eh to ku tsaya tukunna sai ya yi kulumbotin sai ya ce kaza ne aljanu sun ce a yi kaza kuma a kawo sadakan kaza ko a yanka kaza za a yanka wa gunki kaza a je a yi hukunci a zamanin jahiliya bokayen cikinsu su ne suke yin hukunci shi yasa ko yanzu duk wanda yake dolo ko mara wayo baya iya bokanci saboda bokanci wayo ne 99% tara ciki duk wayo ne kashi ɗaya ne abinda shaidanu ko aljanu suke faɗa musu amma sauran kashi da tara duk wayo ne idan ka zo wurin boka ai wanda bai da wayo ai baya iya bokanci ai ai dole sai da wayo idan ka zo kawai daga ya kalle ka zai ce an faɗa min an faɗa min zaka zo to ƙarya yake ji ƙarya ta farko kenan ba wanda ya faɗa to bayan gashi ka zo kaga kaga sai daga ya ce maka an faɗa min za ka zo dama sai ka ce a ranka kai kaga mutumin nan gaskiya shi ba gashi kuma na zo to to da ka zo ba da yaya za a yi sun za ka zo din ai wannan ba ƙaramin rena wayo ba ne kai kuma daga lokacin za ka ji au an faɗa ne kuma gashin na zo lalle ta tabbata kenan sai da ya ganka tukunna ya ce an faɗa ne kage ya ma raina ma wayo ne ma kwata-kwata shi ya sa wanda yake bai da wayo dolo baya bokanci a lokacin jahiliya daga sun yi saɓani sai a ce to a je wurin boka boka shi zai gyara wa shaitan da kuma aljanu shaidanu wa kullu ra'asin fi balala malam yace duk wani wanda yake jagoran mutane akan bata to shine dagutu don haka ɗagutu menene ne littafin tauhidi ya ce ya ce wa tawagitu kasiru na ko mai tauhidi ya ce ai ɗagutai yawa gare su wa khamsa ya ce shugabannin ɗagutai ai guda biyar ne kaga daga cikin shugabannin su ga shedanu ga bokaye ga kuma waɗanda suke hukunci da abin Allah bai saukar ba to duk wanda yake hukunci da abinda Allah bai saukar ba kuma yake mai ganin cewa hukuncin Allah bai yarda da hukuncin Allah ba bai yi ba to wannan ya zama dagutu duk wanda ya hukunci da abin da Allah bai saukar ba kuma yana kudurta cewa wannan hukuncin da ya yi ya fi na Allah ko kuma yana ganin cewa hukuncin da Allah ya yi ba shi ba ne daidai to wannan ya zama dagutu kuma shi ake maganan ya kafirta ainihin dagutu an ba da umarni ne a kafirce musu Allah ya ce wa kad umiru an yakfuru bihi an ba da umarnin a kafirce wa dagutu wala yuwaluhu kar a jibinci dagutu a cikin magana ta da akwai abun kula da na ce a maganan malan wa min al-kufri adamur riba bi hukumillah daga cikin kafarci akwai rashin yarda da hukuncin Allah kaga abinda ake nufi da <clears throat> dagutu shine wanda yake hukunci da abin da Allah bai saukar ba saboda rashin yarda da hukuncin Allah ko kuma saboda ganin cewa shi wanda yayi yafi na Allah ko kuma saboda ganin cewa hukuncin Allah daidai ne nashi ma daidai ne da nashi da na Allah ai duk ɗaya ne to wannan shi ake cewa dagutu shine wanda ya fita daga musulunci amma wanda ya hukunci da abin da Allah bai saukar ba ko ya taba wa abin da Allah ya saukar wurin yin hukuncin shi aka tambaye shi kai baka san Allah ya ce kaza ba yace ce eh na sani to ya kai haka yace gaskiya kai dai kawai dai bari wallahi ni kaina na san ba daidai ne ba to kaga ba dagutu bane shi kanshi ya san cewa na Allah ne daidai aka ce to baka yarda na Allah bane ya ce wallahi na yarda kai dai kawai dai mun yi kuskure Allah ya yafe mana aka ce to wannan hukuncin naka da kai da naka da na Allah duk ɗaya ne yace ya za a ce ɗaya a'a wannan ai namu ne na mutane eh man ne wannan goma in muka ga dama sai a zo sai a wani referendum gaba ɗaya constitution ɗin Najeriya ma sai a referendum a take shi ma gaba ɗayan shi ma duk a huta yace a'a ai ya san cewa wannan namu ne mu muka kayan mu to wannan da ya hukunci da abin da Allah bai saukar ba amma yana kudurta cewa yayi imani na Allah ne daidai kuma ya yi imani nashi ba zai taɓa zama daidai da na Allah ba kuma ya yi imani cewa wannan abin da ya yi fa ba wai ya fi na Allah ba ne na Allah ne daidai shi ya kamata a yi wannan abu dai da ya yi dai abu ne wanda ya zai musu larura kaza da kaza dai to wannan bai yarda ba sai dai gwargwadon laifin hukuncin da ya yi gwargwadon zunubin da za a ba shi, amma bai bar musulunci ba wannan ya kamata a gane idan ba a fahimci ayar nan a haka ba to dukkanmu ba wanda zai tsira daga kafirci kenan duk mun yi ridda kenan ba ma musulmi ko ɗaya a duniya kenan dalili shine cikinmu waye baya hukunci da abin da Allah bai saukar ba da abin da waye baya hukunci da abin Allah bai saukar ba a cikinmu barin baka misali kai bawan Allah Allah ya ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Allah ya ce wa musulmai ku muminai ku rinsa idanunku kar ku dinga kallon mata abinda za a kalla a mace na halal wacce ba muharramarka ba daga fuskanta nan sai tafin hannunta kadai shi ma kuma kallo din idan ya kama shi ma kuma karka dinga kallanta din da kallon sha'awa duk abinda ka kalla banda fuskanta da hannayenta guda biyu haramun ne to ka faɗa mana wane ne cikinmu bai kalli wani abu ban da fuska da hannu ɗin idan shi bai kai wani wurin ba yayin da ka kalli abin da ba fuska da hannun ba kuma da gangan baka san cewa wannan kallon da kai da gangan ka yi hukunci ka yi aiki da abin da Allah bai saukar ba to kai ma ka shiga wa mallam ya hukum bi ma anzalallah fa ulaika humul kafiruna kenan kai ma kai aiki da abin da Allah bai saukar ba ka yi hukunci da abin da Allah bai saukar ba da yawa daga cikinmu wane ne baya yin laifi waye baya zunubi a cikinmu duk lokacin da kai zunubi da bakinka da hannunka da idanka da menene duk zunubin da kai to ka yi hukunci da abinda Allah bai saukar ba don wannan gaɓoɓin naka amana ne a jikinka hannunka amana ne bakinka amana ne hancinka amana ne kunnenka amana ne idanka amana ne duk waɗannan gaɓoɓi naka amana ne an baka kiwon su sai kai amfani da su ka saba wa Allah ka yi hukunci akan gaɓoɓinka da abin da Allah bai saukar ba kai ma ka shiga wani kai ma ka zama ɗagutu kenan su yawa daga an ce ɗagutu mutane abin da suke tunani kawai shugaban ƙasa gwamna kawai daga an ce ɗagutu yawwa alƙalai yawwa an kama su Allah ya kama su da mutane suke tunani kenan kan a cewa ɗagutu sai ce yawwa shugaban ƙasa da gwamna da alƙali yawwa shi kenan shi buƙatar shi ta biya baka san cewa in dai haka ne ɗagutu kai ma ɗagutun ne don kai ma kana yin abin da Allah bai ce a yi ba amma za ka ce a aini da na yi na yi istighfari aini ma na san na yi kuskure to wa ce maka su waɗanda suke shugabanci in sun yi ba daidai ba su ma ba san cewa sun yi kuskure ba kuma suna nadama kowa fa yana yi ne iyakan daman shi kai inda Allah ya aje ka kenan yar damar ka kenan yar kaɗan ka ɗan yi saɓan Allahnka da bakinka da hancinka da ka da sauransu inda kai Allah ya kai ka wurin shugabannin ko wurin alƙalan da Allah kaɗai ya san ɓarnar da za ka yi don haka abin da ake nufi ɗagutu wanda za a ce mutum ya yi hukunci da abin da Allah bai saukar ba ya yi ridda ana magana ne akan kai hukunci da abin da Allah bai saukar ba sannan kuma kana ganin wannan ya fi na Allah kai a kan kanka kana iya zama ɗagutu a kan kanka aka ce maka Allah ya hana kallon mata haka sai ka ce kai ina ai gaskiya wannan ayan da gaskiya ta yi tsanani mene ayar ta yi tsanani kana nufin Allah bai iya ba kenan to kai kanka yanzu ka zama wa kanka dagutu aka ce maka sata haramun ne ka ce a'a haba dai da Allah ya za a matsa wa mutane ai ita rayuwar nan fa dole fa sai da haka ai kawai malam ka yadda cewa haramun ne ka ce kayi Allah ya yafe maka amma ka tsaya kana musu to kai kanka yanzu ka zama wa kanka ɗagutu mutum akan kanshi yana iya zama wa kanshi ɗagutu ya tsaya yana jayayya da hukuncin Allah shi kanshi da bai yadda da hukuncin Allah ba yana iya zama wa kanshi ɗagutu shugaban ƙasansu kuma bai zama ɗagutu ba gwamnan jihansu bai zama ɗagutu ba alƙalin garinsu bai zama ɗagutu ba shi kuma yana nan a banzan bazara ya zama ɗagutu mu yi wa kanmu adalci mu san cewa abin da ake nufi shine ka miƙa wuya ga Allah ɗari bisa ɗari ko saɓawa Allah ka yi ka yadda cewa wannan saɓo ne kuma kai nadama ka tuba ka yi nufin ba za ka sake komawa ba game da wannan aya da Allah ya ce alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tawuti an kawo wata hikaya malam abubakar gumi sai ya ce ruwuya, kaga idan aka ce ruwuya, idan aka ce ruwuya to kaga ana nuna cewa abin yana da ainihin rauni kenan a malam ya ce annahu sama yahudiyin wa munafiqun ila nabi cewa wai E, dan dole zan ce wai shi yasa malam ya ce ruwiya wai wani ba yahude da wani munafiki sun taba kawo ƙara wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa'ata yahu sai suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qadalil yahudi sai annabi ya ba ba gaskiya falam yarda munafik shi munafikin sai bai yarda ba to zaka ji wata ruwayan aka ce sai suka tafi wurin abubakar sai abubakar ya yi hukunci sai ya ba ba yahudiya gaskiya sai munafikin shi ma sai ya ce bai yadda ba sai ya ce a tafi wurin umar sai suka je wurin umar sai kuma shi ma umar da aka je wa'ata ya umar suka zo wurin umar fa zakar lahul yahudi zalika sai ba yahudi ya ce wa umar mun je wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam mun kai kara annabi ya bani gaskiya wannan mutumin ya ce bai yadda ba a je wurin abubakar mun je wurin abubakar abubakar ya bani gaskiya wannan mutumin ya ce bai yadda ba a zo wurinka lil munafik sai umar ya ce wa munafikin a kazalika da gaske ne kun gama kewayawa tukunna kuka zo wurina qala na'am sai munafikin ya ce haka ne to sai aka ce sai umar ya shiga gida ya ɗauko takobi talahu ya cire kan wannan munafikin wannan kissa bata inganta ba ana yawan bada ita a wuraren tafsiri cewa sun je wurin annabi annabi ya hukunci sallallahu alaihi wasallam sun zo wurin abubakar radiyallahu anhu ya hukunci sun zo wurin umar umar ya ce haka ne kun je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam baka yadda ba ya ce eh haka kun je wurin umar baku yadda ba ya ce ya ce to shikenan ku jira ni ya shiga gida ya zo ya kashe wannan wannan kissa ce shi ya sa kaji malam ya ce warwuya kuma an ruwaito wannan bi da inganci wannan magana bai inganta ba a daina faɗanta saboda faɗan wannan magana yana janyo ɓarna a cikin al'umma domin wani zai kafa dalili da wannan ya ce shi nan wani mutum bai yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam umar ya shiga gida ya ɗauko takobi ya sare ne kai to sai yanzu maganan nan da muka yi farkon tafsiri cewa waɗansu yara suna zagin annabi sai ka ji wani ya ce yadda umar ya kashe wannan munafikin shi ma zai je ya kashe wancan sai mu ce ba daidai ba ne akwai kistoshi da ake bayarwa waɗannan kistoshin sukan haifar da ɓanna kuma ba su da inganci a ma'auni na shari'a wannan kissa bata inganta ba a daina faɗanta a kiyaye wa yuridu shaitan abinda shaitan yake nufi ko yake so an yi dillahun dalalin ba'ida yana so ne ya ɓatar da musulmai ɓata mai nisa an alhaƙi wacce zai sa su nesa da gaskiya wa zaƙi qila lahum ta'alau ila ma anzalallah in aka cewa wa'annan munafikai ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar fil qur'ani a cikin qur'ani min al hukumi na daga hukunci wa ila rasul ku taho zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam li yahkuma bainakum dan ya muku hukunci ra'ayatul munafiqina sai ka ga munafikai ya sudduna ay yu'riduna anka suna kauda kai daga gare ka ila gairika zuwa ga waninka sududan matukar kauda kai ana cewa ku zo ai hukunci ku zo a yi hukunci zuwa ga Allah da annabin shi a'a su ko ba ta so wanda kuma sanannen abu ne shi mumini in dai aka ce Allah ya ce to ai an gama kamar yadda aka faɗa cikin siffan Umar radiyallahu anhu wa kana wa qafan inda kitabillah na Umar in dai aka ce Allah ya ce to ka riga ka tsaye da Umar ai an gama full stop Allah ya ce to an gama إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا sami'na wa ata'na wannan shine ka'ida muminai in dai aka ce ku zo ga abinda Allah da annabi suka ce shi kenan sami'na wa ata'na an gama mumini bai da jayayya game da maganan Allah fa kaifa idza asabatkum musibatun bima qaddamat aydihim rahmanir rahim فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا Allah ya ce fa kaifa yasna'una to yaya za su yi waɗannan da suke kin bin Allah suke kafircewa hukuncin Allah wanda sun fito a tafi wurin dagutu fa kaifa yasna'una yaya za su yi idza asabatuhum musiba in Allah ya saukar musu da wata musiba uquba bima qaddamat aydihim saboda abinda suka yi min kufuri na daga kafirci wal ma'asi da saban Allah bi tarkihim riba bi hukmillah saboda sun ƙi yarda da hukuncin Allah a ya ƙadiruna alal an ha idan sun kau da kai game da hukuncin Allah to idan azabar Allah ta zo za su iya kau da kai ne daga azabar Allah Allahu akbar eh, idan sun ƙi bin Allah Allah ya ce a yi sallah sun ƙi a yi azumi sun ƙi a bi iyaye sun ƙi duka sun ƙi bin hukuncin Allah sun kau da kai idan kamun Allah ya zo za su iya kau da kai za su iya escaping bi tarki imrida bi ya ay yaqdiruna al i'rab anha wal firar minha za su iya wa hukuncin Allah da azabar Allah la ba za su iya ba ثم جاءوك معطوف على يسدون kenan kaga an koma ayar baya Allah ya ce sun maja'uka fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim nan magana ta tsaya sai kuma a koma ra'aytul munafiqina yasudduna anka sududan thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa kaga yadda maganan take in ka karanta wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasuli ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududan thumma ja'uka yahlifuna billahi kaga kenan fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim wannan jumla ce mu'tarida kenan sai kuma adafi sun maja'u kama atufun ala yasudduna bayan da suna kauda kai sai daga baya su zo maka ya halifuna billah suna rantsa-rantse in aradna ai ma aradna mu ba ba abinda muke nufi bil muhakama ila gairika da muka tafi wurin dagutu ba wani abu muke so ba illa ihsanin sai dai sulhu ai su suna son sulhu ne ya ya halifuna lakum da tardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna allaha la yarda 'anil qawmil fasiqin wa tawfiqa su ce ai mu muna so ne mu dace ta Alifan bainal khasmaini muna so ne a samu datarwa tsakanin masu saɓani da juna su biyu bittaqarrub fil hukumi wurin kusanci zuwa ga hukunci dunal hamli ala amril haqqi ba tare da ainihin mun ainihin daura wani abu akan al'amari na gaske ko kuma ba tare da muna ki ko ba ma so ko muna da wani fishi akan umarni ko kuma al'amari na gaskiya ba haka suke ta bada uzuri ce su ai sun tafi wurin dagutu ne domin a samu maslaha to da akwai maslahar da tafi qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi ai ba maslahan da tafi qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu aya ta gaba ulaiikal ladina ya'lamu allah ulaiikal ladina ya'lamu أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأحرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك وإنهم وإن fifi ta hukuncin wani akan hukuncin Allah kaga wanda yake musu hukunci din shine dagutu su kuma sun kafarta saboda sun yi imani da hukuncin ɗagutu to waɗanda suka yi haka su ne alladina ya alamullahu ma mafi kulubi? su ne waɗanda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu minan nifaq na daga munafinci wato munafinci ne ka ga cewa hukuncin Allah ainihin ba daidai ba ne na wani ne daidai a zo a kawo ka kotun shari'ar musulunci ce ga tanan shari'a kot ne a zo a yi maka hukunci a ce to gashi nan an raba gado Allah ya ce ɗa namiji a bashi ya mace a bata rabin abin da aka ba namiji ba raban gado ba kenan a musulunci sai ka ce sam kai wannan abin da aka yi maka a shari'a court kai sam baka yadda ba don menene za a ce namiji daban mace daban kai gaskiya kai za ka tafi wani kotun can inda ba shari'ar musulunci ake ba kai kana so ne a raba daidai to kaga wannan shine lalle wannan ya zama ya yarda da musu da kuma cewa hukuncin Allah bai yi daidai ba to a nan wurin kuma kaga a ƙasar mu ta Najeriya duk inda ka ɗauki wannan matsalan ka tafi wani kotu to za ka gani babu wani magistrate ko kuma wani joji wanda zai maka wannan shari'a a tsarin mulkinmu na Najeriya kana musulmi aka yi rasuwa aka raba gado a shari'a court aka ba namiji kashi ɗaya aka ba mace rabin namiji matan ta ɗauka ta tafi a wani kotu daban za ka gani za a koro ta saboda sashi na 277 na constitution ɗin najeriya ya ce personal law ɗin musulmi a yi musu ne a shari'a court to kai kenan kaga kai da ka ce baka yadda da allah ba kai ne kaɗai mai laifi babu wani alkali wanda zai bi ka wuta in an tashi tafiya kai kaɗai za ka wuta ba wani alkalin haikut ko na majistar ko na shari'a da zai bi ka wuta kai kaɗai ne mara gaskiya saboda kai kaɗai ne ka ki Allah amma tsarin mulkin Najeriya ya ce ma kai musulmi ga tsari nan ka tafi shari'a ko to aje a yi maka duk wani abin da ya shafi fasunan lodinka ka je a maka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye mu mutane so da yawa su suke kangarewa Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya mana tsari amma kuma mu kibi an riga an ɗauko hanya ta gyara ingantacciyar hanya ta gyara hanyar da za a yi gyara babu kai duk abin da musulmi suke so ba wai personal law ba duk wani abin da ya shafi litigation tsakanin musulmi da musulmi ba wani abu ba ne me amfanin wakilanmu a majalisu na jiha da na tarayya amfanin su kenan su tsara mana dokoki mu ne za mu ce ga abin da muke so amma wallahi musulmi shine wanda za a yi mai hukunci ɗin da ƙur'ani ya fara cewa shida ba haka aka yi ba sannan kuma daga baya a zo a zauna a majalisa su dinga cewa ba a hukunci ba a shari'a ba a shari'a alhali su waɗannan masu zama a majalisa a kan kwalbati suna zage-zage su ne masu yi wa shari'a ɗin kafar angulu su ne waɗanda ba sa san Allah amma tsarin mulkin Najeriya ya riga ya ba kowa daman yi addinin shi ɗari bisa ɗari mu ne za mu nema ta hanya ta lalama ta hanya ta ilimi ta hanyar wakilai a majalisu mu za mu nema idan muka nema kuma tsarin mulki ya ce a bawu amma mu ne ba masu mu ne kuma muke adawa da abin saboda haka jama'a kawai ku shiru in baka san abu ba kawai baka sani ba ne amma an baka duk wani haƙƙinka a ƙasar mu ta Najeriya sai dai mu musulmi ne muka ƙi bin haƙƙin mu ko kuma ba ma so ainihin mu abin da ya dace mu in aka ce za a yi hukuncin Allah din mu za mu fara guduwa Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ula'ika ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim minan nifaq wa kadhibihim fi udurihim da ƙaryan da suke akan kan su fa a'rid anhum Allah ya ce wa annabi ka kauda kai ka rabu da su bi safi an qabuli udurihim ka rabu da su game da karban wannan uzurin nasu wa izhum kuma kai musu wa'azi khawifhumullah ka ba su tsoro game da Allah wa kullahum fi sha'ani anfusihim game da kawunan su ka faɗa musu ƙaulan baligan ka faɗa su musu tsatsauran magana mu'assiran fihim wanda zai musu tasiri ka girgiza su ka faɗa musu Allah ya san shakiyancin su ai ai uzjurhum ka tsawatar da su liyarji'u an kufurihim domin su daina wannan kafircin da suke ciki kuma insha Allah ta'ala za mu tsaya a daidai wannan aya abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik